Hausa Basic Course, Unit 9, Basic Sentences. Barka da dare lawal. Barka da dare lawal. Barka ka dai Ali. Barka ka dai Ali. Ya je. Ya je. Za ku je. za ku je, ya gaida, ya gaida, sarki, sarki, za ku je gaida sarki yau? Za ku je gaida sarki yau? Ba za mu je ba. ba za mu je ba, ya sa, ya sa, me ya sa, me ya sa, me ya sa ba za ku je ba? Me ya sa ba za ku je ba? hakanan hakanan kawai kawai hakanan kawai hakanan kawai makwabci makwabci makwabta maƙwabta fa fa maƙwabtanka fa maƙwabtanka fa ba za su je ba su ma ba za su je ba su ma زاني زاني ina zato zani ina zato zani dama dama kana da dama kana da dama kana da dama ne kana da dama ne grammatical drill grammatical drill 9-1 negative future grammatical drill 9-1-1 learning drill ba zan fara aiki ba sai an juma ita ba za ta fara aiki ba sai an jima. Shi ba zai fara aiki ba sai an jima. Kai ba za ka fara aiki ba sai an jima. که ba za ki fara aiki ba sai an juma su ba za su fara aiki ba sai an juma ku ba za ku fara aiki ba sai an jima. Mu Ba za mu fara aiki ba sai an jima. Ke ma ba za ki je ba? Kai. kai ma ba za ka je ba? Ita Ita ma ba za ta je ba? Shi Shi ma ba zai je ba? Su so, su ma ba za su je ba ni ni ma ba zan je ba ku ku ma ba za ku je ba mu mu ma ba za mu je ba? Bello ba zai je da makwabtansa ba. Halima Halima ba za ta je da makwabtansa ba. Bello da Halima Bello da Halima ba za su je da makwabtansa ba. Yara Bello da Halima ba za su je da yara ba. Dabbobi Bello da Halima ba za su je da dabbobi ba. Yusufu Bello da Halima ba za su je da Yusufu ba. Ba za a fara ruwa ba yanzu. aiki ba za a fara aiki ba yanzu sanyi ba za a fara sanyi ba yanzu taro ba za a fara taro ba yanzu fita ba za a fara fita ba yanzu komai ba za a fara komai ba yanzu ba zan gaya mata komai ba shi ba zan gaya masa komai ba ke ba zan gaya maki komai ba su ba zan gaya masu komai ba kai ba zan gaya maka komai ba, ku ba zan gaya maku komai ba, Musa ba zai yi aiki ba yanzu, Halima Halima ba za ta yi aiki ba yanzu. Musa da Halima Musa da Halima ba za su yi aiki ba yanzu. Yara Yara ba za su yi aiki ba yanzu. ma'aikata ma'aikata ba za su yi aiki ba yanzu idan halima ba ta je gaida sarki ba fa musa idan musa bai je gaida sarki ba fa Musa da Halima Idan Musa da Halima ba su je gaida sarki ba fa, yara Musa Idan Musa bai je gaida sarki ba fa, Musa da Halima Idan Musa da Halima ba su je gaida sarki ba fa, yara Idan yara ba su je gaida sarki ba fa, ma'aikata idan ma'aikata ba su je gaida sarki ba fa. Grammatical drill 912 Substitutions with negative transforms. Zan je aiki yau. Ba zan je aiki ba yau. Ke. za ki je aiki yau. Ba za ki je aiki ba yau. Shi zai je aiki yau. Ba zai je aiki ba yau. ita za ta je aiki yau ba za ta je aiki ba yau su za su je aiki yau ba za su je aiki ba yau. Ku za ku je aiki yau. Ba za ku je aiki ba yau. Mu za mu je aiki yau. za mu je aiki ba yau. Halima za ta je asibiti da yamma. Halima ba za ta je asibiti da yamma ba. Shehu Shehu zai je asibiti da yamma. Shehu ba zai je asibiti da yamma ba. Halima da Shehu Halima da Shehu za su je asibiti da yamma. Halima da Shehu ba za su je asibiti da yamma ba. ni zan je asibiti da yamma ba zan je asibiti da yamma ba ofis zan je ofis da yamma Ba zan je ofis da yamma ba. Kai, za ka je ofis da yamma. Ba za ka je ofis da yamma ba. Zan fita neman doki na anjima. ba zan fita neman doki na ba an jima. Shi zai fita neman doki na an jima. Ba zai fita neman doki na ba an jima. Su so, Za su fita neman doki na anjima. Ba za su fita neman doki na ba anjima. An Za a fita neman doki na anjima. Ba za a fita neman doki na ba an juma. Ina zato uwarsa za ta je gaida maƙwabtansu. Ina zato uwarsa ba za ta je gaida maƙwabtansu ba. Ubansa ina zato ubansa zai je gaida makwabtansu. Ina zato ubansa ba zai je gaida makwabtansu ba. Ali da Lawal ina zato Ali da Lawal za su je gaida makwabtansu. Ina zato Ali da Lawal ba za su je gaida makwabtansu ba. Za mu zo taro gobe da rana. ba za mu zo taro gobe da rana ba. ‘Yata ‘Yata za ta zo taro gobe da rana. ‘Yata ba za ta zo taro ba gobe da rana. ubanmu ubanmu zai zo taro gobe da rana ubanmu ba zai zo taro ba gobe da rana know. Yarana za su zo taro gobe da rana. Yarana ba za su zo taro ba gobe da rana. Masinja kaɗai zai zo gobe. masinja kaɗai ba zai zo ba gobe ma'aikata ma'aikata kaɗai za su zo gobe ma'aikata kaɗai ba za su zo ba gobe iyalinsa iyalinsa kaɗai za su zo gobe iyalinsa kaɗai ba za su zo ba gobe amina za ta fara fita da dare Amina ba za ta fara fita da dare ba. Shehu Shehu zai fara fita da dare. Shehu ba zai fara fita da dare ba. Amina da Shehu Amina da Shehu za su fara fita da dare. Amina da Shehu ba za su fara fita da dare ba. Ni zan kai Shehu ma'aikatar su an ni zan kai shehu ma'aikatar su an jima ba. Pronoun Ni zan kai shi ma'aikatar su an jima. Ba ni zan kai shi ma'aikatar su an jima ba. Halima Ni zan kai Halima ma'aikatar su anjima. Ba ni zan kai Halima ma'aikatar su ba anjima. Pronoun ni zan kai ta ma'aikatarsu an jima. Ba ni zan kai ta ma'aikatarsu ba an jima. Ali da Lawal Ni zan kai Ali da Lawal ma'aikatarsu an jima. ba ni zan kai Ali da Lawal ma'aikatar su ba an jima. Pronoun Ni zan kai su ma'aikatar su an jima. Ba ni zan kai su ma'aikatar su ba an jima. Grammatical drill 913 Substitutions with future and negative transforms. Ina zato kun je kasuwa. Ina zato ba ku je kasuwa ba. Ina zato za ku je kasuwa. Ina zato ba za ku je kasuwa ba. ina zato ya dawo yanzu ina zato bai dawo ba yanzu ina zato zai dawo yanzu ina zato ba zai dawo ba yanzu ina zato ta dawo yanzu ina zato ba ta dawo ba yanzu ina zato za ta dawo yanzu ina zato ba za ta dawo ba yanzu Halima da Musa sun dawo yau Halima da Musa ba su dawo ba yau Halima da Musa za su dawo yau Halima da Musa ba za su dawo ba yau. Bello da Musa sun sauka yau. Bello da Musa ba su sauka ba yau. Bello da Musa za su sauka yau. Bello da Musa ba za su sauka ba yau. Lawal da Ali sun warke yau. Lawal da Ali ba su warke ba yau. Lawal da Ali za su warke yau. Lawal da Ali ba za su warke ba yau. Uwata ta je shirya abinci. Uwata ba ta je shirya abinci ba. uwata za ta je shirya abinci. Uwata ba za ta je shirya abinci ba. And Unit 9